Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Mahmud lalu ne tare da hawa Sharif da sauran abokan aiki muka sake dawowa da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yau Litinin 20 ga watan Nuwamba shekarar 2023. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa sabanin da aka samu tsakanin hukumar alhazai ta jihar Kano da kuma dan jarida Mr. Achadu Gabriel Idibia akan rahoton zargin hada maza da mata a makwancin mahajjita. Ya ƙara kamari saboda dukkanin bangarorin sun ce sai dai kotu ta warware takaddamar. Muna ɗauke da rahoto kan hakan. Muna kuma tafa da shirin zauren matasa wanda Nasiru Adamili Kaya zai gabatar. a wannan makon ci gaban tattaunawa ce da shirin ya faro a makon jiya a garin gashuwa na jihar yoban najeriya muna kuma tafa da sharhin jaridun najeriya to amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna jama'a masu harama assalamu alaikum barkanmu da warhaka ga labaran duniyar mai karantawa hawa sharif Wata kungiyar kare hakkin aldama da ke Ingila ta fitar da wani rahoto a yau Litinin da ya ce batanci da kalaman kiyayya ta kafar sada zumuntar zamani na ci gaba da yawaita akan mata 'yan siyasa da ke Afghanistan tun bayan da Taliban ta ɗare karagar mulkin ƙasar a watan Agusta shekarar 2021. Ƙungiyar mai sa ido akan irin wannan da ake toyawa a ƙasar ta ce ta gano irin cin kashin da ake wallafawa a kafafen sadarwar zamani ya ninka har su uku da kashi 21 daga cikin 100 a tsakanin watan Yuni zuwa Disamba shekarar 2021 da shekarar 2022. Dorawa akan hakan shine wani bincike da ƙungiyar sa idon ta gudanar makamancin wannan a Myanmar da ta tantance bayanai da aka wallafa a shafukan X da aka fi sani da twitter a baya da yi tattaunawa mai zurfi da wasu matan afghanistan su shida domin bincike akan irin cin zarafin da ake musu a kafar sadarwar zamani tun bayan da taliban din ta karbi jagorancin kasar ta afghanistan rahoton ya ce tawagar masu binciken sun karba tare da yin nazari a kan sama da rubuce-rubuce har dubu da aka yi cikin harshen dari da pashto na afghanistan da aka fi yin sa wato da aka yi sa akan mata a kasar su kusan 100 Ofishin shugaban ƙasar Faransa ya bayyana a jiya Lahadi cewa ƙasar Faransa na shirin aikewa da wani jirgin ruwan yakin ta zuwa gabashin kogin Mediterranean domin kai kayan agajin kula da lafiya a yankin Gaza da yaƙi ya ɗaiɗaita. Ofishin shugaba Emmanuel Macron ya ce jirgin zai nausa cikin ruwa ne a farkon makon nan inda ake sa ran ya isa Masar a 'yan kwanaki masu zuwa. haka kuma ana sa ran wani jirgin saman da aka yi shatarsa ya ɗauki kayayyakin kula da lafiya sama da tan goma shi ma zai tashi zuwa gaza a farkon wannan makon haka zalika ƙasar ta faransa za ta taimaka ga ƙoƙarin da ƙasashen turai ke yi na samar da kayayyakin kula da lafiya da wani jirgin saman turan da zai tashi a ranar 23 da 30 ga wannan watan na nuwamba cewar ofishin na shugaba macron cibiyar kata da ke amurka ta sanar da rasuwar uwar gidan tsohon shugaban amurka rosalind kata a gidanta da ke plains a georgia a jiya lahadi tana da shekaru 96 a duniya tsohon shugaban amurka jimmy kata mai shekaru 99 a duniya ya aure rosalind kata ne shekaru 77 da suka wuce rosalind kata ta mutu ne ta bar 'ya'yanta jack da sheep da jeff da amy da jikoki 11 da ta taba kunne goma sha hudu cikin wata sanarwa da cibiyar ta kasa ta fitar tsohon shugaba jimmy carter ya bayyana margariyar mai ɗakin nashi a matsayin rabin jikin shi ya ta kasance jigo a dukkan nasarori da ya samu a rayuwar shi ana sauran To nan gaba kaɗan za mu kawo muku ƙarashin labaran duniyar amma yanzu bari mu duba wannan rahoton. Sabanin da aka samu tsakanin hukumar alhazai ta jihar Kaduna da kuma ɗan jarida Mr. Achadu Gabriel a akan rahoton zargin haɗa maza da mata a makwancin alhazai ya kara kamari. Saboda dukkanin bangarorin sun ce sai dai kotu ta warware takaddama bisa shari'a amma ba sulhun da kungiyar 'yan jarida ta yi ƙoƙarin yi ba. sai dai wata cibiyar kare haƙoƙin 'yan jarida afirka ta ce ta lura ƙoƙari kuma ke yi na toshe bakin 'yan jarida baki ɗaya ita dai hukuma alazan ta kaduna ta musanta rahoton ɗan jaridar kamar yadda za ku ja wannan rahoto da isa lawal ikra ya aiko mana. tun ranar 24 ga watan Satumba ne dai ɗan jaridar da ke aiki a jaridar Daybreak Mr. Achuda Gebra Edibia. ya buga rahoto kan halin kuncin da ya ce mahajjata na ciki a sansanin alhazai na jihar Kaduna. Abin da ya sa bayan kwanaki biyu rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta gayyaci ɗan jaridar bisa zargin yunkurin ta da zaune tsaye. sake kama ɗan jarida Mr. Idibia bayan kamun farko kuma shi ya jawo hankalin cibiyar kare haƙƙin 'yan jaridu ta AMDF. wadda ta kira wani taron manema labaru domin nuna damuwa akan batun da ta ce ƙoƙari ne na ganin an toshe bakin 'yan jaridu. kamar dai yadda shugaban ita wannan cibiya mr iliya kure ya ƙara jaddadawa muryar amurka wannan ɗan jarida ya yi aikin shi ya kira shugaban wannan hukuma ɗin, ya tura mishi sako ta hanyar whatsapp akan ga ƙorafe korafe da ke tafiya akan ya da martani a ansan da bayar ya ce ma wannan dan jaridan abin da kake yi yana da kyau idan har gaskiya ne wannan abin sai ga gayyata daga wurin yan sanda so mun tsamanci da suka suke shi komai ya kare sai ga shi a farko wannan satin kuma an sake kama shi har ma aka kai shi kurkuku bisa ga tsarin aikin jarida wannan dan jarida ya yi aikin shi cikakke menene kuma na bada sunan dan jarida din ma yan sanda su kama shi wannan abin ba daidai bane an take hakkin shi na bil adama sannan kuma an take hakkin shi na dan jarida idan da ya yi kuskure bisa aikin shi na 'yan jarida mu ma kanmu da bamu da karfin gwiwa na iya fitowa mu yi magana. Babban sakataren hukumar jin daɗin alazai a jihar Kaduna Dr. Yusuf Yakub Algasiu dai bai musanta kama ɗan jaridan ba. sai dai ya ce laifin kazafi da ƙoƙarin ta da zaune tsaye ne ya sa ya kai rahoto ga 'yan sanda don ganin an ɗauki mataki. To gaskiya abin da ya faru shine ya saba yana ainihin wato abin da wato intimidating mutane. Ya kira ni yake ce mani ya yi abin da ake investigative journalism ya yi bincike kuma yana so ya buga. Me zan ce ce ai baka gaya min abin da ka ce ka gano ba. Saboda haka ni ina baka shawara tun da bincike kai a matsayin ɗan jarida ka buga. Idan kai mana karya ko kage ko sharri za mu ɗauki mataki a kanka za mu kai ka kotu a ɗabi mana hakimu. A cikin rahoton da ya ce hukumar jin daɗin alhazai na jihar kaduna tana haɗa maza da mata suna kwana a ɗaki guda wannan maganan kaɗai tana rikitar da jihar kaduna kuma da ya buga jarida na ta karasa gurin jami'an tsaro ya gaya mana a ina ne ya ga alhazai sun kwana a ɗaki guda mata da maza. Lindinar 'yan sandan jihar Kaduna mata tabbatar da gayyatar ɗan jarida Idibiya akan wannan maganar ce yanzu dai ta mai da komai gaban kuliyar manta sabo. in ji kakakin rundunar 'yan sandan jihar kaduna asp mansur hassan alal hakikanin gaskiya akwai a korafi da muka samu daga ita hukumar alhazai wannan ya sanya aka gayyaci shi wannan dan jarida bayan an gayyace shi a wannan rana aka ba da shi beli cewa ya je ya dawo ya dan yi kwanaki haka kusan ya jamfin da ya da aka ba shi ya dawo din ma bai dawo ba to bayan ya zo aka ƙara tattauna da su wannan hukuma ta alhazai tare da lauyoyin shi a takaice dai a ranar litinin ina da ta wuce mun yi cajin nasu kes din yana kotu a yanzu haka a gaban kuliya. Yanzu dai shugaban hukumar jin daɗin alhazan jihar Kaduna Dr. Yusuf Yakub Algasiyu ya ce faifan bidiyon da ɗan jaridan maki yaɗawa gaibu ne. kuma ya ce tun da dai dan jaridan bai janye wannan faifai ba to kotu ce kawai za ta warware wannan sarkakiya. ai wannan bidiyon da yake nuna bidiyo ce wadda ɗakin da ake ba da ainihin guzuri na mahajjata mata na bangare guda maza na bangare guda tun kata can ba taba haɗa mata da maza guri guda ba. an ce kamar bayan an sake shi ne aka kuma ƙara kama shi. a'a ai dama yan sanda sun kira shi sun gaice shi ne shine shugabannin ƙungiyoyin jarida na kaduna da na kasa suka kira suka ba da haƙuri zai rubuta cewar abin da ya faɗa faɗa ba daidai bane to bayan an yi wannan yarjejen da shi da ya fita ya je ya ce ma 'yan sanda ba wanda ya sa ya sa shi wannan rubutu ba zai yi ba lauya Wilfred Mande ita ce ke kare dan jarida Mr. Achuda Gabriel Idibia game da wannan batu kuma ta ce akwai madogara a hannu game da wannan labari da ɗan jaridan ya buga sai dai idan an je kotu ne za a bayyana. Newspaper na Idibia da abubuwan da sarkin zazzau ya faɗa kusan abu ɗaya ne. To amma video ɗin na ban san ina ne su they are trying to deny ba. whatever may be ka san in an je kotu za su fitar da nasu evidence Idibia ma zai fitar da nashi evidence. Kamar ita hukuma da zai tana cewa an yi kokarin a sulhunta Idibia ya janye kuma ya ce zai janye amma daga baya ya ce ba zai janye ba. ba. In an ci gaba ana ce ma journalist su sokar da publication nasu sai su roka. It means dama duk aikin ka kagan tun daga farko har karya kenan. Malam ka kalla mm. bidiyon nan ko da ma a gurin karban visa ne. A bidiyon nan akwai wata mata da nuna gaya maka zaman da ta ko kwancen da ta yi zanin ta bai yi kasa ba. So ko mm. da ma a karban visa ne Islamically is wrong. Yanzu dai ranar 28 ga wannan wata na Nuwamba da muke ciki ne za a bayyana gaban kotu akan wannan batu. kuma daga nan ne ake sa ran kowane ɓangare zai bayyana hujjojin da yake togon yana da su. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. To a gaida Isa Lawal Ikara da fatan za aikin gafara a farkon buɗe shirin mun ce jihar Kano wato jihar Kaduna ne. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC yanzu kuma ga karshen labaran duniyar. Cibiyar Kata da ke Amurka ta sanar da rasuwar uwar gidan tsohon shugaban Amurka Rosalind kata a gidanta da ke Plains a Georgia a jiya Lahadi tana da shekaru 96 a duniya. tsohon shugaban amurka jimmy carter mai shekara 99 a duniya ya auri rosalind kata shekaru 77 da suka shige rosalind carter ta mutu ta bar 'ya'yanta jack da chief da jeff da amy da jikoki sha ɗaya da ta taba kunne goma sha hudu cikin wata sanarwar da cibiyar katin ta fitar tsohon shugaba jimmy carter ya bayyana marigayiyar mai ɗakin nasa a matsayin rabin jikin shi da ta kasance jigo a dukkan nasarori da ya samu a rayuwa a jiya lahadi ne aka bayyana rasuwar shugaban wata fitacciyar kafar yatsa labarai a gaza da wasu 'yan jarida biyu a ƙarshen makon nan yayin ci gaba da yakin da isra'ila ke yi a yankin cewar iyalai da 'yan uwan mamatan baya ga wasu goman 'yan jaridan da yakin na tsawon makonni shida ya laƙuma rayukansu a yankin wani kwamiti mai kare rayuwar 'yan jarida mai mazauni a birnin new york na amurka cpi ya ce mutuwar 'yan jaridun a ƙarshen mako shi ya kai yawan 'yan jaridun da sauran ma'aikatan yada labarai da suka ransa ransu ya zuwa 48 da kwamitin ya tabbatar da mutuwarsu a yankin tun ranar 7 ga watan oktoba da ya gabata lokacin da hamas ta yi da ran mikiya da kai hari akan isra'ila da yakin da isra'ilan ta kaddamar sakamakon hakan kafar yatsa labaran iran ta rawaito a jiya lahadi ce babban jagoran musuluncin kasar iran shugaba ayatollah ali khamenei ya roƙi kasashen musulmi da ke da wata alaƙar siyasa da isra'ila da akalla su yanke wannan alaƙar ko da na ɗan lokaci ne makonni bayan kiran da ya yi wa kasashen musulmin na su zarga wa isra'ilan takunkumi akan mai da kayayyakin abinci ya ce wasu shugabannin kasashen musulunci sun yi allah waje da laifuffukan da isra'ila ke aikatawa a gaban majalisa su yayin da wasu ba su yi hakan ba kameni ya ce ba za a amince da hakan ba ya kuma kara jaddada cewa babban aikin da ke gaban gwamnatocin kasashen musulmi shine na yanke isra'ila daga samun makamashi da sauran kayayyaki shugaba ali khamenei ya kara da cewa kamata ya gwamnatocin musulmi su yanke duk wata alaƙa siyasa da isra'ila ko da na ɗan ƙanƙanin lokaci ne a yayin wani taron haɗin gwiwa da aka gudanar tsakanin ƙungiyar haɗin kan musulmi da ƙungiyar ƙasashen larabawa a birnin riyadh da saudiya a ranar 11 ga watan na nuwamba ƙasashen musulmi ba su amince su ba wa isra'ilan takunkumai ba kamar yadda shugaban iran ibrahim ra'isi ya nema. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kuma da kafin mu ci gaba da shirin mu shakata da wannan waka. la yanzu kuma ga shirin zauren matasa. Zauren matasa. Masu sauraro barkanmu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA. Shirin da ke taɓa da ke ciwo matasa tuwa a ƙwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Kamar a makon jiya sabon shirin zauren matasa na VOA ya sauka garin Gashuwa ne da ke jihar Yobe, arewa maso gabashin Najeriya, inda matasa masunta kuma manoman rani suka taru da bayyana yadda sana'arsu take amfanar rayuwarsu ta hanyar samun kuɗin shiga da kuma kare mutuncinsu. A baya garin ya ɗan yi fama da ƙalubalen tsaro har ya gurgunta kasuwar kifi ta yankin, amma tuni ƙalubalen ya fara zama tarihi. Matasan sun bayyana yadda albarkar kogin da ya ratsa garinsu kai taimakawa wajen bunƙasa harkokin kasuwanci da ma karɓar baƙi. hidimar kamun kifi da noman rani sun zama abubuwan alfahari ga al'ummar gashuwa kuma hakan ya sa ba sa rasa na kalaci da ma na zubawa a ramin aljihu duk da haka sun buƙaci yashe kogin da ke tsulancewa wanda ke amfanar al'umma daga jihar bauchi zuwa harcen tafkin chadi a shirin da ya gabata matasan sun bayyana yadda sana'ar tasu take ta kamun kifi da ma abubuwan da mutum ke bukata wajen shiga sana'ar Matasan da suka shigo zauren sun hada da Ali Rabkana Gashuwa, Suleiman Yunusa Yakubu, Ahmad Ado, Abubakar Adamu da Kabiru Muhammad Sale. Matasa ku biyo ni mu shiga zauren. Ali Rab kana gashuwa yi mana bayani me mutum yake nema yake bukata in yana so ya zama cikakken masunci. In yana so ya zama cikakken masunci zai nemi gora wanda ake hawa zuwa cikin kogi zai nemi taru duka wanda shi ma ake yi zai nemi sikali ya watsa da ƙugiya da sauran duk abin da ake kama kifi duka mutum sai ya tanadi wannan kuma na farko kuma sai ya iya ruwan ma tukun ba zai yi mutum ya shiga ruwa ba bai iya ruwa ba saboda in ka iya ruwa shine zaka shiga ruwan saboda ruwan ma ba karamin zurfi ba ne da ya sha hallaka mutane da yawa wato in mutum ya yi irin abun nan da ake cewa haye din nan kawai ya faɗa kan abun to za a iya samun matsala a sosai ko za a samu matsala ma especially ma mu kaman kogin gashuwan nan ma an ce baya son bako saboda ya sha kashe mutane da yawa baki wasu sun zo kawai daga gani mutum ya shiga ruwa Allahu ya lamu dai wala Allah wani abu ne a cikin ruwan wani menene amma dai za ka ga ya kakkashe baki da yawa kusan kaman camfi ne mutane sun camfan kuma amma abin da duk da camfi babu kyau amma dai mafi yawanci yana halaka mutane da yawa bila adadin ba zai zo ba sai ya kashe mutum ba zai tafi ba sai ya kashe mutum. Suleiman Yunusa kai ka taba ganin misali yanzu ya nuna dai wanda yake dan gashuwa baya shakkar shiga wannan kogin kenan amma ba ko sai an dan gargade shi ya san yadda zai Wannan gaskiya ne na. Inda mu da mun tun muna ƙanana mun riga mun tashi sana'a ce ta iyaye da kakanni in muna zuwa bakin kogi ana koro mu har muka riga muka iya muka ɗauki wannan sana'a mai muhimmanci har mu ta kai ga matsayin mun dogara da kanmu ko muna taimakawa wasu wasu kuma suna ce a rikahe mu. mutum ya fara tun da abin ya zama kamar gado ne da ake wajen iyaye ka ce akan kore ku da ya mutumin da ake kora ta ya zai iya koya da wuri. to ai akwai etin da idan baka kai wannan lokacin da za ka kai wannan zuwa wajen wannan masana'antar ba in ka je ka da yanayi na ruwa din baka iya ba za a koro ka ce ka koma ba idan ka kai adadin wannan shekarun da ake so ka kai to za a bar ka je ka ka dinga yi kana ganin yadda ake har ka tashi wata ranka je ka gwada kai ma ka yi da kanka Ahmad Ado ya ake a koyi ruwa har a iya kama kifi na ya ake a koyi ruwa a koyi shiga ruwa har a fara kama kifi to ai shi da yake kasan wannan aikin mu ne kuma da yake mun taso duk mun ga iyayenmu da kakanninmu suna yi kuma muna ganin duk suna tafiya da mu tun muna kanana muna ganin yaya suke wuga mu ma duk irin nan duk muka koya a ai <laughs> wato yanzu a ce yanzu in wanda bai ma dawa ba ko ya zo daga wani gari a ce taso daga ko dalingo eh. ko wani ya taso daga darar jihar bauchi eh. wasu yankuna ce ko da yake yan auyo yawanci na jihar jigawa su suna da ruwa dama eh. sun san irin wannan idan mutum ya taso ya zo eh, yana eh. so ya koyi sana'ar ya zai to in mutum ya taso yana so zai koyi da wannan sana'ar tamu akwai hanyoyin da muke muke dan nuna masa amma kafin ruwa ya zo kenan mm-hmm. yawa amma an dai sai bayan ruwa ka kabari sai da ruwa ya zo kace kana so da aka koya saboda adadin gurin iya da zurfi da mu din ma sai mun yi takatsantsan mun yi hankali kafin muke kaiwa ga shiga cikin irin wannan ruwa abubakar adamu yi mana bayani kai tuna mana yadda ka fara kama kifi gaskiya ga ni ana kama kifi ne in ruwa ya zubi irin dan ba wai cikin kwayar kogin ba inda yake bajewa ya ga dan jeji akwai inda ake dan sa kali jikin ciyawa haka da irin inda mutane suke noma na na damuna na shinkafa a jikin na irin dan kawara haka din ana dan kakama da kali ina dan fara kadan kadan har na je kuma na fara ina yi sosai ma akwai randa na taɓa ziyartar hadija a jihar jigawa inda na ga in ɗan ruwa ma haka aka yi ruwan sama sosai har za a ga kamar akwai kifaye ma yan ƙanana a cikin gari haka ina ɗan shigowa ba in ruwan yayi yawa ne yayi irin ambaliya zai taho da su eh shine wasu ba za su koma ba wasu in sun dogon da yahi ne ma yahi zai rike su ba zai su koma ba wasu kuma kwalbaci za su biyo wanda yake jikin ruwa eh ai haka ne yasa in dai ruwa ya ambaliya za a ga irin wannan ana samun sosai kabiru muhammad sale akwai ranar da ka taɓa fita ka kasa kama komai? Ya akwai. To ya aka kare ranar da mana bayani. A cikin satin nan ma na fita ban samu komai ba na yi na watsa kan ba abin da na samu. Saboda sai a hankali saboda sai kasashen kafa ma manan na an samu amma abin sai a hankali saboda ba ruwa ba samu ruwa sosai ba. Mama <laughs> rashin yawan ruwan sama ne jawo haka ko kuma menene eh, ba? Rashin ruwan sama ne, rashin ruwan sama ne. In ba ruwan sama ya abubuwa ba amfani ma ba a samu sosai. Ikun shi ma haka ba a samu. kamar bara da ka yi bali aka samu wani hasan. Kudin da ba a samu kifi ba yaya ake karewa kenan. Ko ko za mu zo su sa sarauta Allah ido ba abin da za ka yi kuma abin da ka dogara da abu kuma babu kaga sai dai hakuri ka zo ka zauna. Ali Rauf kana gaishewa duba mana shi wannan muhimmancin wannan kogi da ya biyo na wannan yanki na gaishewa yadda yake taimaka wajen tattalin arzikin yankin. e gaskiya kogin gashi waɗannan kuma dugu yobe yana taimakawa yobe yana taimakawa bauchi yana taimakawa jigawa har gefen kano da gefen Niger kamar jihar difa kuma da gefen chad ma duk yana taimakawa wannan kuma sannan mafi yawanci duk mutane da suke zaune a kan kogin allah ya sa wa gun albarka ana noman tumatiri tattasai albasa attaruhu shinkafa da sauran noman alkama ma ana kuma sannan noman yana baiwa jihar tattalin arziki fiye da yadda ba a tsammani kuma sannan wannan da shi ake alfahari yanzu duka in ka zo daga in ka taso aka ce daga gasho kake kowa zai tunanin kifi saboda gari ne mai kifi gari ne wanda kuma matasan suka rungumi sana hannu biyu suke neman na kansu suke kaucewa zaman kashe wando kuma sannan yana ba mu tattalin arziki duk wanda suke zaka ga mutum ya biya maka ya je ya ba tare da ya dogara ga gwamnati ba kuma zaka tadda mutum ma shi ma duka zai iya biya wa mutum hudu biyar akwai masu arziki a cikin wannan al'amari wanda sun samu rufin asiri wanda in ka duba da baya ba su da komi amma in suna wannan harkar suka yi gaskiya da riƙon amana to za su ci gaba sosai kuma a tattalin arzikin zai haɓaka ko za ka da mutum yana da abin nasa na kanshi. har wannan sana'a kan kai ga mutum ya tara kuɗi yanzu kamar bana watakila ana maganar kujerar maka wajen naira miliyan biyar ne ba. a ware makwa akwai wanda in ya fita yanayi yanayi ne wani zai iya fita in ya samu sa'a zai samu dubu ɗari wani ɗari biyu wani dubu hamsin wani dubu biyar dubu biyu ya danganta da yanayi akwai duka duk mai yin da in dai ka fita ɗin ka iya harka ba za ka rasa abin da za ka samu ba ba za ka rasa abin da za ka ci ba ya zama mutum na abu dama yadda ake samu sai ka jajirce ka yi haƙuri ka yi haƙuri da kaɗan wata rana za ka je har ga mai yawa. Suleiman Yunusa Yakubu yi mana bayanin yanayin cinikayya ta kifi idan mutum ya samu ya kama kifi a wuni kamar nawa yake samu ne. kudin shiga to shi wannan abu bayan na baka kaya za ka iya zuwa ka siyo kifin nan ka sarrafa shi ka samu kaɗan yau gobe ka samu da yawa wata ma ka iya zuwa ka siyo ka sarrafa kuma ka rasa ku dakata a nan matasa makon gobe Allah ya kai mu ma dora daga inda muka tsaya. A madadin matasan na garin gashuwa masu sana'ar harkar su da kuma noman rani da ma mudar Amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku shirin. Ni na Siro Adamu kaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon. Wassalamu alaikum. Yanzu kuma sai sharhin jaridun Najeriya. za an fara sharhin jaridun ne da jaridar da Punch daya daga cikin manyan labaran tana cewa mai yiwuwa ne farashin albarkatun man fetur ya kare a Najeriya sakamakon isowar wasu manyan jirage dauke da man fetur a Najeriya. Jaridar da Punch ta bayyana cewa hauhawar farashin albarkatun man fetur a Najeriya ya biyo bayan karancin man fetur din ne da ake fuskanta wanda kuma ba a shigo da shi daga kasashen ketare ba amma kuma yanzu isowar wayannan jirage shaƙe da man fetur na iya karya farashin albarkatun man fetur din a najeriya sai kuma jaridar the nation daya daga cikin manyan labarai tana cewa shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya ba da tabbacin cewa an kawo karshen yajin aikin da malaman jami'o'in najeriya ke yi a zamanin sa shugaban na najeriya wanda yake jawabi wajen bikin yaye dalibai na 33 na jami'ar kimiyya da fasaha da ke a kure a jihar ondo ya ba da tabbacin ɗaukan matakai na inganta bangaren ilimi a ƙasar sai kuma jaridar leadership daya daga cikin manyan labarai labarinta da cewa har yau shugaban na najeriya ya tashi daga abuja zuwa birnin berlin na kasar jamus domin halartar taron g20 da ya shafi nahiyar afirka wanda kasar jamus ke daukan nauyi wata sanarwa da fito daga fadar shugaban najeriya na cewa shugaba bola ahmed tinubu zai kasance bako ga shugaban gwamnatin kasar jamus olan shop inda kuma ake sa ran za su tattauna akan al'amuran ci gaban tattalin arziki da zamantakewa da ya shafi kasashen afirka da kuma kuma kasar ta jamus a watan Oktoba da ya gabata ne dai shugaban gwamnatin jamus olin shop ya kawo ziyarar kwana biyu a najeriya sai kuma jaridar premium times da ake buga ta yanar gizo jaridar dai ta bayyana cewa yanzu aka dai hankula a kwanta sakamakon hukuncin da kotun ɗaukar kara ta zartar a birnin abuja wanda ke tabbatar da soke zaben gwamnan jihar kano abba kabir yusuf na jam'iyyar nnpp tare kuma da baiwa ɗan takarar jam'iyyar ap apc nasiru gawuna nasara a zaben da ya gabata tuni dai jam'iyyar ta nnpp ta bayyana cewa za ta ɗaukaka kara zuwa kotun kolin najeriya domin bin kadin wannan shari'a da aka zartar yanzu haka dai jam'iyyar ta npp ta fadi a kotuna guda biyu kenan inda kuma take jiran sakamako a kotun koli idan har ta ɗaukaka ƙaran sai kuma jaridar independent daya daga cikin manyan labaran tana cewa mai baiwa shugaban najeriya shawara kan harkokin abokin tsaro malam nuhur bado ya yi nemi 'yan najeriya da su gaba da hakuri da gwamnatin bola ahmed tinubu a kokarin da take yi na kawo karshen rashin tsaro a yankuna daban-daban na najeriya malam nuhur bado ya bayyana hakan ne a birnin uyo ta jihar akwa ibom a taro na goma sha tara na editocin najeriya da aka gudanar a jihar yana mai cewa taɓarɓarewar tsaro abu ne da gwamnati ta gada kuma tana iya bakin kokarinta na kawo ƙarshen sa Karshen shirin jaridun kenan a huta lafiya. Ta yanzu kuma sai labaran duniya a takaice. Wata ƙungiyar kare hakkin bil'adama da ke Ingila ta fitar da wani rahoto a yau Litinin da ya ce batanci da kalaman ƙiyayya ta kafar sada zumunta zamani yana ci gaba da yawaita a kan mata 'yan siyasa da ke afghanistan tun bayan da taliban ta ɗare karagar mulkin ƙasar a watan agusta shekarar 2021 ƙungiyar mai sa ido akan irin wannan da ake toyawa a ƙasar ta ce ta gano irin cin kashin da ake wallafa a kafafen sadarwar zamani yanan nan ka har su uku da kashi 21 daga cikin ɗari a tsakanin watan yuni zuwa disambar shekarar 2021 da shekarar 2022 ofishin shugaban kasar faransa ya bayyana a jiya lahadi cewa kasar faransa na shirin aikewa da wani jirgin ruwan yakinta zuwa gabashin kogin mediterranean domin kai kayan agajin kula da lafiya a yankin gaza da yaƙi ya ɗaiɗaita ofishin shugaba emmanuel macron ya ce jirgin zai nausa cikin ruwa ne a farkon makon nan inda ake sa ran isarsa a masar a 'yan kwanaki kaɗan masu zuwa masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na hantsi sai kuma can da rana idan Allah mu za a ji wata tawagar abokan aikin da wani sabon shirin da misalin karfe hudu agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi uku kenan agogon Ghana kada manta a duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafinmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. kazalika za a iya leƙawa shafukanmu na facebook x ko twitter da instagram da ma youtube domin samun labarai da dumudumin su yanzu kan a madadin hawa sharif da ta taya ni gabatarwa da kuma solomon abu da haɗa mana shirin sai mu charleston ni mahmud lalo nake cewa a wani lafiya